فإن حب الوطن من السنة النبوية الشريفة فإن الإنسان مجبول على حب وطنه لذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة وهو خارج منها وقال والله إنك لأحب بقاء بقاء الله إلى الله ولولا أن أهلي وفي رواية قومي أخرجوني ما خرجت منك وفي رواية ما سكنت غيرك بل جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لمكة أنت أحب بقاء الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك وفي رواية ما سكنت غيرك فإن حب الوطن عباد الله من طبيعة البشر التي لا تنفك عنه ثم قد روى الإمام البخاري والإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر هو وأصحابه إلى المدينة اجتاووها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد فدل ذلك إن دل على شيء على سنية حب المعاش المعمورة التي يسكنها الإنسان لذلك إخواني في الله لابد أن نحب هذا الوطن لأنه لا وطن لنا غيره ما عندنا وطن نسكنه مستريحين غير هذا الوطن لذلك نسعى له ونسعى عليه ونقابل من قابله بشر أو بسوء ونرجو من رجاه بخير وصلاح عباد الله إنني كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن الوطن في حالة يبكى لها في حالة الله سبحانه وتعالى أعلم بمسيرها إلا أن العقلاء أدركوا منذ البداية منذ البكورة الأولى أن العاقبة ستكون وخيمة إذا الحظر لم يؤخذ إذا لم يؤخذ بالحظر فعاقبة الأمر لا تكون محمودة فخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا كما قال ربنا عز وجل ثم اعلموا عباد الله أن الممنوع في الشريعة الإسلامية هو الوطنية والعصبية هذا ممنوع فنحن لا نتعصب لقبيلة ولا لناحية وإما نتعصب للوطن ولا نتعصب للوطن في ذاته لأن لنا أوطانا هي أحب إلينا منه كمكة والمدينة وفلسطين فإنها فإن حب هذه الأماكن الثلاثة من العبادة مما يتقرب به إلى الله لأن الصلاة في مسجد مكة أو في مكة يساوي مئة ألف صلاة في غيرها أو في غيره وكذلك الصلاة في المدينة أو في مسجد المدينة في مسجد في المسجد النبوي يساوي ألف صلاة في غيره من المساجد وكذلك الصلاة في بيت المقدس أو في المسجد الأقصى يساوي 500 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لذلك هذه الأوطان هذه الأماكن هي أشرف عندنا وأكرم وأحب حتى من وطننا الذي سقطنا فيه وهذا لا ينافي أننا نحب وطننا لأننا نحب في الله ونبغض في الله ونرضى لله ونسخط لله ونعطي لله ونمنع لله ألا لله الدين الخالص قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وحب في الله وأبغض في الله وسخط في الله ورضي في الله فقد استكمل الإيمان اللهم إنا نسألك أن تكمل إيماننا باستكمال هذه الأمور الستة عباد الله إن شاء الله بإذن الله بعد الأسبوع القادم عندنا قافلة دعوية مخيم دعوي الذي يقام في منطقة روغو إن شاء الله في ولاية كامو وهناك قافلة صحية التي تقوم بتفتيش المرضى ومداواتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الخير وأن يكلل هذا النجاح بكل نصر إنه سميع قريب مجيب الدعوات وتبرعاتكم وصدقاتكم وحسناتكم مطلوبة فتبرعوا بها بوجه الله عز وجل بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الأي والحكمة وأقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الله مساء البركة وأنا خطبة ta wannan mun gari mai albarka a wannan rana mai albarka ta juma'a 22 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da goma ga watan hudu watan afrilu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan mumbari mai albarka na masallacin juma na markazin nur da ke nan makaranta a tarwir layin magabarta farawa hotoro karmar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan abubuwa guda biyu manya abu na farko yawa masu albarka shi ne matsayin san ƙasa kishin ƙasa ƙaunar ƙasa a musulunci da kuma a wajen musulmi ne hukuncin haka abu na biyu da ta magana a kai shi ne wata tawaga ta da'awa wani kamfin da za a yi na da'awa a nan jihar kano a karamar hukumar rogo wanda za a fara insha Allah ranar juma'a waccan ta sama ba wannan mai zuwa ba ba ta rana ita yau ba waccan ta sama za a fara ranar juma'a za a kare ranar lahadi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala na roƙo Allah ya mana jagora ya dora ma kan ne bayan mukaddima da musabara da nakan faɗa da alfahari ba alfahari na mai jiji da kai ko jin wata takama ko shi wata uwa ba ne a ba alfahari na irin mutumin da ya koyi da abin koyi wanda koyi da shi ina sa a rabota duniya da lahira shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda na sha faɗa wannan mukaddima din ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake a dukkanin hudubobinsa ita yake yi a duk lokacin da zai karanta da mutane ko zai zauna zaman mitin ganawa da mutane kai ko karantarwa zai haka ike yi sallallahu alaihi wasallam ko aure zai daura wannan mukaddima din ita yake na roƙon Allah ya ba mu ladan koyi da annabi kaunar da muke masa Allah ya sa ta amfani mu a duniya da lahira Allah kuma ya zaunar da mu tare da shi ranar kiyama a gidan aljanna fi mab'ad sirkin inda malikin muqtadir yan wa gabanin fasar hubba akwai waɗansu yan wa da suka shigo masallaci ana kiran sallah sai ka ga ko sun ja sun yi tsaye ko sun ne mori sun zauna to waɗannan abubuwan guda biyu dukkan kuskure ne kuskure ne karkace an fara kiran sallah da haka ba za ka yi nafila haka nan karkace sai an gama kiran sallah sannan za ka yi nafila duk kuskure ne wannan shine abin da ya tabbata a ilmance saboda haka da ka shiga masallaci kawai ka kabbara ko da liman yana kubba ballantana ana kiran sallah na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora da yawa na kan faɗa ka ji da asara ɗaya ma da kai daga lokacin da liman ya hau kan mumbari fa baka cikin masallaci da za a je a cikin list kai baka cikin wanda suka zo juma ba kai to wannan ya ishe ka ko ba sai ka sake wata mukhalafa ba ta daga da haka duk wanda ya samu dama jama'a kar yadda liman ya hau kan mumbari ranar juma'a bai je masallaci da. idan wannan ta zama tafiyar ka a kowane lokaci to ran kiyama za ka tashi baka je masallacin juma'a ba ko sau ɗaya ba wai sallar juma'ar ba ta yi ba amma dai da za a zo ana roll call ina waɗanda suka je sallar juma'a ba za a kira da sunan ka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ranar juma'a Allah ina da mala'iku suna zaune kan hanyoyin da suke kai a masallacin juma'a yaktubuna al-awwal fal awwal waye fara zuwa tsewa a wata riwaya a kofar masallaci suke suna rubutawa da haka duk wanda liman yace ba za su daina rubuta ba sai liman ya zo ya hau kan mumbari sai su nannaɗe takardun da suka rubuta su ma sai su zauna suna jin suna jin saboda haka jama'a muna kawatarwa mu da kanmu alkhairi mai yawa kada yi mana wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu ran kiyama kaje kana tunanin zaka samu wani lada amma ka rasa shi Allah ya tsare yan wa masu albarka wani hadisi wanda ya shahara ina yaduwa akan harsuna wai annabi ya ce hubbul watan min al-iman san kasa ina cikin imani wannan ba hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn al-jawzi ya faɗa cikin al-mawdu'at as-saghani a cikin al-ahadith al-mushtahara da manyan malamai suka faɗa a kan rashin ingancin wannan hadisi da tabbatuwarsa hadisi ne na ƙarya magana ce da aka ƙirƙira aka jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ma'anarsa ne kyau ce saboda ne ɗabi'a ce ta ɗan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a jikin ɗan adam ɗin inda aka haife shi ina so ina ƙaunar wannan gurin da aka ko ina ije ina jin ina so idawo gida da haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa su kansu sun rayu suna ƙaunar garin da aka haife su a ciki tare da cewa an gallaza musu an takura musu an tsananta musu a garin amma duk haka suna son saboda me wannan sunna ce ta Allah a cikin dan adam ina son inda aka haife shi da haka ne ma hadisai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen maka suka kuntata masa suka takura masa har izo zai hijira bayan ya fita garin madina makka ya waiwaya ya kalli makka ice wallahi ke ce gari bigire mafi soyuwa zuwa ga allah ba dan mutanenki sun fitar da ni ba ice da ba zan fita daga cikinki ba a wata riwaya ice da ba zan je wani wuri in zauna in wadda ba ce ba kai ya tabbata a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa in wallahi ke ce mafi soyuwar kasashe bigire na Allah zuwa gare ni ko ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba a wata riwaya ba dan mutane na sun fitar da ni daga cikin ki ba yace wallahi ba zan fitar daga cikin ki ba a wata riwaya ce da ba zan zaune wani gari wanda ba ke ba kenan wannan sai ke nuna cewa kaunar wurin da aka haifi mutum wata ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma tun da annabi ya yi za mu iya ɗauka wannan sun ma ne kenan mutum idan baya ƙaunar garin da aka haife shi ko jihar ƙaramar hukumar da aka haife shi ko jihar da aka haife shi ko ƙasar da aka haife shi wannan saba wa manhaji ne na asali abinda musulunci ya hana wa masu albarka shine yan kasance nationality karka zama nationalist amma ka zama mai rufin shi kai ɗan ƙasa ne kana ƙaunar ƙasa kana san ƙasar da alkhairi kuma dalilin wannan ka iya ƙalubalantar duk wanda ya ce zai ɓata wannan ƙasa saboda ba ka da wurin da ife shi a musulunci muna da wurare guda uku sun fi ko'ina a duniya kuma sun fi ko'ina a wajen kowane musulmi waɗannan guraren guda uku da makka da madina da kuma baitul maqdis waɗannan wurare wurare ne masu tsarki wurare ne masu alfarma wanda suna da alfarma a wurin Allah ya ishe mu yanzu mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi a duk duniya inda Allah ya fi so ya fice maka ashe makka tana da wata alfarma tunda ubangiji yana santa ya kamata bayan ka su masu sota da haka bayan Allah na kwarai da ke san abin da yake so suna son maka fiye da inda suke son ko'in madina allah ya zaɓi madina ya zaunar da annabinsa ta zama nan ne gidan hijira nan ne inda aka fara kafa daula ta musulunci a wannan rayuwar wannan da muke ciki kuma daga nan ne musulunci iyadu ƙarfinsa bayyana. ashe a so wannan gari ashe ainihin ɗa'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala so ne ga abin da Allah yake so kenan duk mumini ina son madina haka nan baitul maqdis wuri ne da Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi ya zamanto mahjar muhajir na annabawa kusan ba wani annabi wani bai je baitul maqdis ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da za a Isra'i da Mi'raji da shi ya je baitul maqdis kuma annan ilimanci annabawa gaba kuma daga nan ne aka yi Mi'raji da shi aka tashi da shi zuwa sama kuma da ya tashi saukowa a nan ya sauka kuma a nan ya daure buraka da ta dauke shi kuma daga nan ya sake hau buraka ya dawo makka kenan baitul maqdis wuri ne mai daraja to sannan Allah subhanahu wataala ya fifita ibada a waɗannan wurare fiye da yin ibada a wasu wurare misali in kai sallah ta kwana ɗaya a masallacin maka ko a garin makka haramin maka, inda haramin makka yake sai ka shekara dubu ɗari kana irin wannan sallar abuwan sai ka kwana dubu ɗari kana irin wannan sallar sannan kai ta kwana ɗaya da kai misali kai salloli guda biyar na kwana da yini a makka sai ka kwana dubu ɗari kana sallar sannan sai daidai da wacce guda kai ta kwana ɗaya da kai kenan kai ta shekara guda sai ka shekara dubu ɗari a wani wuri kana yi idan kai a masallacin madina sallar kwana ɗaya sai ka kwana dubu a wani masallaci kana yin sallah sannan ka samu ladan ta kwana ɗaya da kai a masallacin madina a masallacin baitul maqdis in kai sallah ta kwana ɗaya sai ka kwana ɗari biyar a masallacin garinku ko ina ne garinku kana yin sallah sannan ka samu ladan da ka samu a daidai na wanda ka samu na wancan kwana ɗaya da kai sallah ainihin a masallacin baitul maqdis to da wajen musulmi waɗannan ƙasashe ko waɗannan wurare suna da ƙima da daraja sun da wani matsayi na musamman saboda daraja da matsayi da suke da shi a wurin Allah saboda shi musulmi ina yin soyayya yana yin kiyayya ina bayarwa yana hanawa ina yarda ina yin fushi ne saboda Allah subhanahu ta'ala. saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce tataccen addini shine nasa kuma ya faɗa ka gaya musu lallai sallata da yankana da gudanar rayuwata zuwa mutuwata duk na tsayar da su ga Allah Ubangijin ta da kai ba shi da abokin tarayya a cikin haka da haka aka umarce ni umarni ne farkon musulmai masu miƙa wuya ga dokoki da shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda i bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya kiyaye dan Allah ya fushi dan Allah iya da dan Allah wannan imanin sa ya cika ina roƙon Allah subhanahu wataala ya cika imanin ta bangaren waɗannan cika waɗannan abubuwa guda shida waɗanda duk wanda ya cika su annabi ce imanin sa ya cika da aka yi wa masu albarka wajibi ne mu so ƙasar mu Najeriya wajibi ne duk wanda ya nufe da alkhairi ne masa addu'a ne masa fatan alkhairi wanda ini ta da sharri mu kalubalance shi da duk abin da muke iya duk abin da muke iyawa damar da muke da ita mu kalubalance wanda ya nufi kasar mu da sharri da aka yanwa masu albarka zaɓe yana tahowa kada ku ce wannan karan malam ya tsananta akan harkar zaɓe eh haka ne ba ɗabi'a ka bace magana ta harkar zaɓe ɗaya ce biyu amma wannan karan sai abin da ya ture wa junjunai da haka kowa shirya kamar inda na faɗa makon da ya gabata muna da haƙƙi akan ku saurare mu muna da haƙƙi kun yarda da mu a da ya kamata mu haince ku a duniyar ku Da haka babu wani limami ko wani malami da ya halatta a gare shi a ce ya haince al'umma akan abin da ya shafi rayuwarsu ko abin da ya shafi addininsu bayan sun amince da shi akan addini muna sane da halin da ƙasa take ciki muna sane da yanayin da ake ci to kowa yi wa kansa kiyamun ne kowa ya tsaya ya ga cewa wannan ƙasa ta fita daga hannun 'yan tsari ta fita daga hannun waɗanda ainihin wato ba su kishin ƙasar shi ne abin da wannan nuna abin da suke wannan abin da kasar abin mai ya nuna ke an zaɓe ku saboda mutane su samu sauƙi a cikin rayuwa saboda mutane su sami good governance amma ana samun taɓarɓarewa al'amura kowane lokaci a any given time abin da yana zama worse ina daɗa lalacewa ina daɗa wargajewa wannan abin za a yi stopping nashi insha Allah in one way or the other da haka jama'a kowa shirya kowa shirya a saurari menene abin da shugabanni za su faɗa kuma a yi musu da'a a cikin haka insha Allah mu zama alkhairi gare mu muna roƙon Allah wannan kasa Allah ya kawo mata dauki Allah ya kawo mata ainihin wato agaji Allah ya kawo mata taimako halin da take ciki Allah subhanahu wataala ya fitar da ita a ciki amma kasar tana cikin hali na tambal tambal kasar tana cikin yanayi wanda ba haka ya kamata a ce kasa ko ma wacce ke tana ciki ba muna roƙon Allah Allah ya amsa mana wannan addu'a yan wa masu albarka ƙaunar ƙasa suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da haka a lokacin da suka yi hijira shi da sabon suka koma madina sun je sun ji ba sa son madina kuma sai suka canfa madina saboda suna zuwa canjin ruwa sauyin ruwa sai sa suka ringa da sharashen lafiya suna samun matsala sai suka ji suna ƙin madina kuma ƙarin shauƙinsu ga maka ya ƙaru saboda maka gari ne mai lafiya gari ne mai nagarta gari ne mai daɗi mai kaza mai kaza sai da annabi ya addu'a ya Allah ka sanya mana san garin madina kamar inda ka sa mana san makka ko ma fiye da haka to shine Allah subhanahu wataala isa suke san madina har ma suna jin idan mutum ya koma makka ina jin tsoron kar je ma can ba sa son su koma makka din to da aka yi wa masu albarka san ƙasa wannan suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce ta magabata na kwarai da haka mai kishin ƙasarmu mu so ƙasarmu mu ƙaunaci ƙasarmu kuma mu ƙaunaci wanda ya ƙaunace ta da alkhairi mu yi adawa mu yi ƙiyayya mu yi ja in ja da duk wanda ya rufe ta da shari jama'ar wannan ƙasa na daure da aka samu kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa ba haka suka rike kasar ba haka suka rike sama kuma a tunaninmu duk wanda ya kai rike wannan ƙasa a halin yanzu shi ma ya ɗanɗani irin wancan yanayi da aka sa masa san ƙasa da ƙaunar ƙasa amma very unfortunate it is very very unfortunate waɗanda suke rike da ƙasar yanzu a cewa 'yan ƙasar abin mamaki ne wannan kuma kun ba mutane kunya kun ba mutane mamaki ba haka aka zata ba an yi zaton wuta ne a makera sai ga shi ta tashi a kai ba a matsaka ta tashi ba ma a matsin ta tashi ba daidai bai, to sai mu gaya kanmu gaskiya me yi kishin kasar mu so kasar mu mu kaunaci kasar mu kuma mu yi aiki tukuru saboda ganin mun kawo gyara a cikin kasar Allah zai iya gyarawa ina daga sama amma kuma ya mai da mummuni al'aidil amila mu yi baiwa dama shi kuma zai taimaka mana muna roƙon Allah ya taimake mu dan wa masu albarka magana ta biyu wadda na yi a cikin hubba shine insha Allah kamar yadda na faɗa gabatarwa farko ko a faɗar farko in Allah ya kai mu wancan mako na sama akwai kamfin da za a yi za a fita wa'azi na kwana uku ko yini uku kwana biyu za a fara ranar juma'a za a yi asabar za a yi lahadi ranar lahadin da yamma za a tattara a dawo to wannan fita ɗazun nan sakataren muslim professional in da'awa ya kira ni yake cewa za a samu tawaga za su zo daga kaduna akwai wanda za su zo daga abuja akwai na sokoto za su zo akwai mutanen katsina za su zo akwai mutanen bauchi za su zo akwai mutanen kebbi za su zo akwai mutanen jigawa za su ana sa a kosu su daga taraba su masu ce za su akwai daga nasarawa jihar nasarawa to kaga wannan ba karamin aiki ba ne to kullum abin da muke fada kada mutane su ɗauka aikin addini aikin malam wane ko liman wane ba aikinmu ba ne mu kaɗai aikinmu ne collectively ga baki da mu ku tuna wata hudba da ne akan wannan mumbari al'amalu lildin mas'uliyatul jami'a Aikinmu ne gaba daya mu haɗu mu aiki saboda ciyar da addinin Allah gaba da ba aiki a haɗa ba da addinin mu mai zo wajen ya same mu amma alhamdulillah ga shi ya same mu muna jin daɗin sa kuma Allah ya ɗora mana inda aka kawo mana mu ma mu matsa da shi zuwa gaba da aka yi wa masu albarka wannan bayani yana cewa ana neman gudunmawa gagarima saboda wannan aiki a cikin tawaga ɗin akwai tawaga ta likitoci waɗanda za su duba mutane marasa lafiya ƙauyawa wanda in har ya kama a musu tiyata ma za a musu tiyata da haka muna gaya muku faɗin wannan aiki saboda ku ainihin shigo ciki a yi aikin tare da waɗannan jihohi guda goma da muka faɗa ko kowace jiha mutum goma za ta kawo kun ga mutum ɗari banda na jihar kano bakonka ya kamata ka bashi ruwa ya ya kamata ka bashi abinci ya ya kamata ka bashi wurin kwana ya kamata in yana da bukata ta magani ta lafiya ka bashi ya kamata ka tattali yadda za ka raine shi za ka rike shi cikin kulawa tsawon kwanakin da zai yi har tablughu ma'mana ku yi sallama ya kama hanyar komai koma gida da haka jama'a lallai ana neman gudunmawar ku mai tsoka mai fadi kamar yadda kuka saba kayayyakin sawa tufafi wanda akan bayar da su waɗanda aka ji domin a ba su kalmar musulunci haka nan ana neman ainihin kayan abinci wanda za a dafa saboda waɗannan baki da muka gaya muku ga su za su sannan kuma akwai buƙatar zirga-zirga kena na buƙatar kuɗi masu nauyi saboda sauƙaƙa wannan aiki na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki masu taimakawa wanda duk yake da niyyar taimakawa Allah ya shi iko Allah kuma ya saka da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sa a cikin mizanin kyawun ayyuka Allah subhanahu ta'ala ya mayar da alkhairi waɗanda ke da niyya ba su da hali muna roƙon Allah Allah ya hore mana gaba ɗaya muna roƙon Allah ya yalwata arzikin mu yalwata samun Allah ya yalwata wadatar mu Allah ya ba mu wadata ta taimakon addinin musulunci da yawa na kan faɗa mun tare ayyukan mu a cikin birni abubuwan da muka fi shine yanzu akwai masallatai suna nan a ƙauyuka an fara sun gagar ƙarfa amma za ka ga a cikin birni mutum kawai sai tashi a masallaci sai ga kafet kuma ya tsufa sai a canza wani sabo Allah saka da alheri amma mu ringa tunawa da waɗancan da suke wajen gani mu ringa tunawa da su su ma musulmai ne kuma suna da haƙƙin mataimakin su karka ce su me suke yi ba za su yi kansu ba a'a kai da Allah ya arzuta da musulunci aka haife ka a ciki shi sa kake jin haka amma da kana so ka ji daɗin musulunci ka ɗan yi rindaka ya kai dariya ko a ce ka yi rinda ai umar ɗan khattab ya ce la a al-islam man la ya'rifu al-jahiliya in baka san jahiliya ba ba za ka san daɗin musulunci ba to da aka jama'a ba ina sha a yi ba ne a'a ina so ne in haska muku wannan magana ta umar dan khattab cewa in baka san jahiliya ba ba za ka san musulunci ba to da aka ke tunanin me zai ana so su yi da kansu yanzu za ka samu mutum shi zai baka filin da za a gina makaranta ko masallaci ko kaza ko kaza filin kawai zai iya baka ina kuma da sa na miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ina da kayan abinci yana da kaza ya dau kwano ɗaya iya bayarwa sai ya masa wahala da haka ka kyale yanayin da ake ci to da haka jama'a muna da neman ku domin ainihin gudanar da wannan aiki ko samun nasarar wannan aiki muna roƙon Allah ya mana jagora dora ma kan ne sai mu kiyaye musulunci da musulmai ibadallah inna Allah bi shay'in bi nafsihi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 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروا على آلائه ونعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يغفر ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم